Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Batun yiwuwar faɗaɗa ƙungiyar tsaro NATO shine tattaunawar yau Asabar za ta mai da hankali a kai yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke kan hanyar sa zuwa birnin Berlin domin halartar taron ministocin harkokin kasashen wajen ƙungiyar tsaron NATO. Shugaban kasar Finland Sauli Ninisto da Prime Minister Sanna Marin sun bayyana amincewarsu ta shiga kungiyar kawancen wani matakin da zai cika burin kasashen na yankin scandinavia a matsayin martani gaba mayar da rasha ta kaiwa ukraine shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya juma'a cewa ƙasar turkiya ba ta goyon bayan shigar finland da sweden kungiyar nato yana nuni da abin da turkiya ɗin ke kallo a matsayin taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda da suke yi kamar kungiyoyin 'yan bindigan kurdawa jama'an amurka sun ce suna aiki domin samun cikakken bayani ga matsayin da turkiya ta dauka yayin da suka ce amurka tana goyon bayan shigar finland da sweden cikin kungiyar nato idan sun zaɓi yin hakan a hali da ake ji kuma dakarun rasha sun yi asara mai yawa sakamakon halin da ukraine ta kai wanda ya lalata wata gadar da suke amfani da ita don ketara wani kogi a gabashin kasar a cewar jami'an ukraine da na birtaniya wata alamar da ke nuna kokarin da moscow ke yi na ceto yakin ya ci tara rundunar sojan saman ukraine ta fitar da hoton bidiyo na abin da ta ce wata gadar fantun rasha da ta lalace a kan kogin saveski donetsk da wasu da dama da aka lalata da kuma motocin sojin rasha da suka lalace a wurin rundunar ta ce sojinta sun nutsar da 'yan rasha da ke kan gadar akalla mutane 26 sun mutu a jiya juma'a yayin da gobara ta tashi a cikin wani bene mai hawa hudu a kusa da tashar jirgin kasa a wata unguwar yammacin birnin delhi a cewar sanarwar 'yan sanda hotunan talabijin sun nuna hayaki na fitowa a tagogin gidan yayin da masu kashe gobara ke taimakawa mutane da suka makale a saman gidan kanin ɗaruruwan mutane suna kallon abin da ke faruwa ginin wadda ke bada hayar ofis yana kusa da tashar jirgin ƙasa a unguwar mutka da ke yammacin delhi kuma yana da tazarar kilomita 23 daga babban birnin ƙasar india new delhi sama da mutane hamsin ne aka ceto kuma 'yan sanda sun ce jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobaran kuma motocin daukar marasa lafiya na can na gudanar da aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an gudanarwa na kamfanin haƙar ma'adinai na Valley Mining Corporation da ke ƙasar Canada sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya na lokacin rani da aka yi ba zato ba tsammani a watan da ya gabata a ƙasar Burkina Faso lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a mahakar ma'adinan karfin zinc na fekuwa. ana ci gaba da gudanar da aikin ceto tun bayan ambaliyan ta ranar 16 ga watan afrilu sai dai babu wata tattaunawa da masu haƙar ma'adinan da suka ɓata kuma ba a san ko wani ya tsira ba idan aka yi la'akari da lokacin rani zahiri yake babu tsabanin samun ruwan sama amma kuma sai aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya in ji henfrey mataimakin shugaban ayyuka na trivali ba mu kadai bane abin ya shafa har ma da al'ummomi da ke kusa da mu ruwan saman da ya sauka gaba daya ya shafe su in ji shi a wata hira da kamfanin dillancin labaran reuters a wurin a ƙarshe jiya juma'a koriya ta arewa ta ba da rahoton mutuwarta na farko mai alaka da covid-19 kwana guda bayan da ta amince da barkewar cutar coronavirus a cikin iyakokinta har ila yau ta ce dubban ɗaruruwan mutane sun kamu da zazzabi da ba san asalinsa ba tun daga ƙarshen watan afrilu kamfanin dillancin labaran pinyon kcna ya ce ɗaya daga cikin mutane shida da suka mutu bayan nuna alamun cutar yana ɗauke da nau'in omicron na ba2 an killace majinyata da suka kai 187,800 kuma ana kula da su ciki har da mutane 18,000 da aka tabbatar da sun kamu da covid-19 a fadin kasar a cikin wuni guda kadai rahoto ne da ba ba ganin irinsa ba daga kasar da har sai yanzu ta amince akwai cutar a cikin ta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun amincewa da gwamnatin amurka ta yi na ƙara sayarwa najeriya wasu jiragen yaƙi na zamani samfarin bel ah 1z viper taka helicopter guda goma sha biyu dala Su dai waɗannan jiragen yaƙi waɗanda kuɗinsu ya kai dala na gogar dala har amurka miliyan dubu ɗaya in aka kawo su najeriya za su taka rawa wurin yaƙi da 'yan bindiga daɗi a arewa maso yammacin najeriya da ma tsakiyar ƙasar Na tambayi mai magana da yawon shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko mai zai ce akan amincewa da Amurkan ta yi na sayarwa Najeriya waɗannan jirage a halin yanzu. Saboda haka mu murna muke farin ciki muke da yin wannan domin abu ne da zai karfafa zai kuma haɓaka ya ce da ta'addanci da gwamnatin Najeriya ta ke yi ba wai a arewa mace gabas ba a har jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa ta tsakiya a ƙasar gaba ɗaya. To shin ta yaya waɗannan jirage samfurin Viper za su taimakawa sojojin saman Najeriya Nigeria. Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan sha'anin jiragen yaƙi, Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. wanda tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman kasar. To waɗannan jirage masu sokan angulu wanda aka ayyana cewa Najeriya za ta so za su ƙara ma rundunar saman Najeriya karsashi ta wani hanyoyi wanda da ba su da shi. Abin da nake nufi a nan shine kaga shi wannan jirgin Viper kuma an kera shi ne don yayi aiki dare da rana ko cikin dare zai yi. To maganar gaskiya a yanzu ba mu da jirage isassu waɗanda yake za su iya aiki da dare ko da rana akwai masu aiki da rana kawai sannan kuma yana son mutane su gane wato shi sha'anin jirgin sama na yaki wato kowane da irin aikin da zai yi kowane jirgi yana da irin aikin da zai yi yanzu kamar yakin da muke yi da 'yan ta'addan nan kana son jirgi wanda yake idan ya ji motsi a wani wuri zai je wurin bayan ya je wurin zai tsaya ya dinga shawagi yana zaga wurin ya ga abin da ya gani din nan shine kafin ya saki to kaga jirgi mai saukan angulu zai iya maka wannan amma jirgi mai mikakken fikafiki fiki shi in ya tafi ba zai iya maka ba zai iya wannan shawagin ya tsaya yana yi ba to shi helicopter kaga zai iya wannan in ta kama ma zai iya sauka a wurin ko a wurin gona ne zai iya sauka ko wani filin kwallo ne zai sauka ya tabbatar kuma ya zaga ya tabbatar da abin to kaji karfin da wannan sayan wannan jirgin zai mana wanda yake a yanzu ko kuma ko bamu da shi ko kuma muna da shi kaɗan faɗa da daddare da kuma eh, you capacity na cewa ya zagaye wuri in ya gani in ta kama ma ya sauka a wurin ganin cewar a tarihin najeriya ba a taɓa samarwa sojojin saman ƙasar jiragen yaƙi masu yawan gaske kamar yadda gwamnatin buhari ta yi a daidai wannan lokuta ba to shin menene hikimar ɗaya waɗannan jirage har guda goma sha biyu a irin wannan lokaci tambayan ka wannan ta biyun kuma zan sake komawa kamar tambaya ta daya ke ce maka kowane jirgi da irin aikin da zai yi tana yiwuwa ma har yanzu idan da hali ba mu samu isassun jirgin da za mu ce muna da su ba alal misali a sani na kaga yanzu kamar a ce ana wani dan tashin hankali a wani wuri kuma wurin ba zai shigo da mota ba ba zai shigo da mashin ba ba zai shigo da da kowane irin kayan kayan movement ba kana son kuma jirgin da zai ɗauki sojoji kamar talatin ko hamsin ya dirar da su ya saukar da su daidai wurin da ake neman su to gaskiya in ka duba ni yanzu a cikin abin da muke da shi inda hali za a yi kara wannan saboda haka dai kuma ka je gane abin da nake ce maka cewa kowane tarnaki akwai jirgi ko akwai makami wanda aka yi wanda zai amsa irin wannan tarnaki. Group Captain Sadiq Garba ya ce da yake ba a riga an sa hannu akan yarjejeniyar sayan jiragen ba to ya kamata su jami'an gwamnatin Najeriya na sojoji da 'yan siyasa da su yi karatun tanutsu su karanta komai filla-filla wurin sharaɗin su waɗannan jirage domin kada a kwatanta irin kangin da aka yi wa Najeriya lokacin sa hannu a sharuɗan sayo jiragen yaƙi samfurin sufa Kano. Su mahukuntan Najeriya ya kamata a ce sun yi karatun tanatsu abin da ya faru akan kanta Kano kada a zo a sake wannan kuskuren a cikin sayen waɗannan jiragen. Abu ɗaya shine wato shi bature dan ka'ida ne wato tun daga farko da muka fara neman jiragen ta Kano ɗin nan mutane suna mantawa tun lokacin Jonathan kenan aka fara neman jiragen nan. goma 2012 ma ina ji muka fara neman ta Kano ɗin 'yan amerika saboda yana cikin ra'ayin ƙasarsu cewa a kashe ta'addanci duk inda yake saboda bannar da samu bin laden ya musu sai su ga cewa duk wata ƙasa da take da ta'addanci za su iya taimaka mata taimako ko na eh, da makamai kyauta ko kuma na sayarwa saboda su a sayarwan ma sai sun taimaka maka ne saboda su suke da makaman to a wurin sa hannu na kwangilar takano tun daga farko sun tsaya kaf akan cewa in mun ba da takano din nan ga inda za ku yi amfani da shi wurin fada da 'yan ta'addanci suna da dalilansu da yasa su kai haka inda na ce ah, an bar gini tun ranza ne ya ni a gani na su waɗanda suka wakilci najeriya wurin sa hannu a wannan abun nan din za a iya cewa sun yi kuskure inda batakila ba su kula da waɗannan abubuwa da su turawa suka sa a cikin wannan takardar ba amma kuma za a iya kyautata musu zato a ce lokacin da aka je sayan tukano daga farko za a sa wannan abun ba maganan 'yan ta'addan arewa lokacin abin da yake damun mutane shine boko haram to amma su masu da masu hangen nesa ne sun hangi cewa yana yiwa eh, wani yaki ya balle a najeriya ba na arewa maso gabas ba sai suka sa cewa to in mun fasa da jirgin nan ga inda za ku yi amfani da shi ga inda za ku yi amfani da shi to a gaskiya haka aka rubuta wannan kwangilan a haka najeriya ta sa hannu so maganan da bayan daga bayan bayan shekaru aro na wannan ce za a yi wannan ce ba za a yi ba har daga karshe dai aka bamu waɗannan jiragen sai ya zama wannan takarda da aka rubuta wanda ta ce ba za a yi amfani da tukano din nan ba sai akan boko haram ko iswa sannan sai ta taso a na kula yan majalisar ma sai suka ga magana kamar sabo ne to wannan shi ma inda zan ce kaga ya kamata mu kara ɗaukan abu nan bai kamata a ce wai yan majalisa a matsayin su na waɗanda ma su ne suke sa hannu a sai abin nan ba wai sai da aka zo ne sai da amerika ta fara maganin cewa ba za a yi amfani ba sannan suka farga a'a ya za mu sai jirgi ba a yadda ba ina su suke lokacin da aka sa hannu a wannan abin dike kenan waɗanda suka sa hannu me suka karanta a takarda kafin sa hannu saboda duk wanda ya san maganar kamun alal misali mu da muke bibiyan wannan magana wannan magana da amerika ta yi a shekara bayan an dawo da abin nan ba magana ce sabuwa ba magana ce wata nan to sai mu dawo kuma yau me muka koya a wannan yanzu wannan maganar da ake na wannan jiragen abin da ke so mutane su sani shine ba kuma ba kai ga rubuta kwangilar ba tukunna abin da aka ce dai shine yanzu amerika ta yadda za ta sayar yanzu an ɗauki magana an kai majalisar su ta dattijai da majalisar wakilai za su ma za su sa albarkacin bakin su eh mun yadda ko ba mu yadda ba to bayan an yi wannan shine za a zo a zauna to ga yadda za mu sayar muku da jirgin nan ga yadda za ku yi amfani da shi to a wannan lokaci ne nake son su masu wakiltar najeriya su sa ido idan an kawo irin wannan kangi kamar wanda aka sa ma kangi lokacin tukano tun kafin ka biya awalijanka sai ka ce a'a ni fa anan ina son a daga mun kafa ni fa ban yadda da wannan ba amma in ka je ka hannu daga baya aka kawo jirgi ka ce kuma me yasa ba abun nan ba kai ka karya ka'idan sayar maka da jirgin nan kuma Amerika tana da tarihin cewa duk kasan da ta sayar ma da makamanta gaskiya suna sa wannan ba wai akan najeriya suka fara ba suna sa wannan kangin amma kai da zaka saya da baka biya kuɗin kuɗi amma kuma su ma suna son kuɗi kai da kafin ka biya kai ne kai ma sai ka ja kamar ka je ciniki ne a kasuwa a ban yadda da wannan ban yadda wannan kwanan nan ina jin shekaran da ta wuce UAE United Arab Republic sun so su sai wasu jirage a da america to amma da yake uae suna da alaka da da syria sai sai su amerikawan suka sa a cikin takardar abun nan cewa ba mu yadda ku taimaka mu syria da waɗannan jirage ba su kuma uae suka ce a mu fa mun sai jirgi ba mu yadda da wannan ba muna da alaka da Syria mun ga dama za mu iya taimakan su mun ga dama ba za mu iya taimakan su ba za ku sa mana wannan ba to akan haka aka tsayar da wannan abun nan har yanzu suna nan suna magana yana yiwa daga baya america su yadda to abinda su magabatan mu za su dinga aminan la'akari da shi kenan maganar sayan jirgi ko sayan kowane makami ma magana ce da za a duba yan eh, majalisar eh, wurin shugaban kasa su duba sosai yan majalisan tarayya da na dokoki su ma su duba sosai su ma sojojin su duba sosai lauyoyi su duba sosai don magana ce ta doka magana ce ta kuɗi to mu a gaskiya a najeriya muna sayan makaman wani lokaci ba a wannan keke da keken ba a wannan abin din kawai sai a tafi bara a tafi aji. Duk da irin waɗannan makudan kuɗaɗe da ake kashewa jami'an tsaro, amma wasu na ganin tsaron na ƙara shiga garari. To shin ya aka aka haihu a ragaya? Shi sa'anin tsaro akwai gaɓoɓi da yawa na gwamnati da kowa yana da rawan da zai taka a ga an samu nasara. Na farko abin da suke mantawa sai su kira soja to amma kafin ka kira soja sai ka kira su masu makaman siyasa wanda yake a ka ga na farko su ne za su ba kuɗi su ne za su tabbatar cewa kuɗin nan da aka bayar ya isa a aikin nan da za a yi bayan an bayar su ne suke da daman su bi kuɗin nan su tabbatar ba a yi ɓanna ba kudin nan da aka sa abin da aka ce za a yi kenan mu ga waɗanda muke nazarin aikin soja sai muna gani idan aka ce ƙasa tana da tarnaki kamar yadda muke da yaƙi a na boko haram gashi kuma na wannan abin nan din ya kamata a ce duk wani kuɗi da za a saki na sha'anin tsaro ya zama kuɗin nan ya tafi a wurin aiki tsagwaro na wannan yaƙi amma me muke gani sai mu ga sojoji suna yin jami'o'i sai mu ga sojoji suna ta gine-gine barkatai matan sojoji suna yin primary school suna secondary school wannan ya ce a buɗe mun sansanin soja a gidana wannan ba shi ba ne to a nan kuma ina ganin gazawar bangaren shugaban kasa da kuma shi kuma bangaren majalisa ba sa sa ido akan kuɗin nan ko ma sun ba da su isassu din ba sa sa ido akan akan abin akari so abin da ya kamata a yi kenan sannan kuma eh, demokradiyya ake yi ba shi soja ɗaukan shi aiki aka yi shi dan majalisa ko kuma shugaban kasa shi zaben shi aka yi ne yake madadin jama'a idan ka sa soja ko dan sanda ko wani dan DSS bai aiki ba ba wani abu ka cire shi ka sa wani kai kuma soja abinda kake da shi shine ka tabbatar ka faɗa ma farin hula gaskiya haka ake yi a wasu ƙasashe yallaɓai ne martaba shugaban ƙasa bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza idan baka bamu kaza da kaza kaza nan ba gaskiya ba za mu iya aikin nan ba soja ba ɗan siyasa bane daga ƙarshe group captain sadiq garba ya yi nuni da matsalar cin hanci da rashawa da ya ce kan taka rawa aino wurin ƙara damalmalewar tsaro a najeriya banda ɓannatar da kuɗin tsaro da ake bayarwa bayan aikin da ake da su in ka je ka bibiya mu muna bincike wani lokaci ma zaka ji sojojin suna cewa ana neman cin hanci a wurin su kafin a saka masu kuɗin aiki cin hanci ko yan majalisa ko yan eh, eh, eh, ma'aikatan kuɗi ko ma'aikatan duk dai duk wani ma'aikata wanda take shafa da bada kuɗi sai ka ji akwai wanda za su faɗa maka cewa suna bada cin hanci kafin a basu ya kamata shugaban kasa ya tambayi ban san wannan ko gaskiya bane ko ba gaskiya bane amma sai a bibiya a ji. kuma sannan ma in an ce ba shi cin hanci da wanda ya tambaya da wanda ya bada shi duk yana da abun nan ni ce cewa wannan ba ma abin nan bane ai mun gani ba abin nan dole ka kira ka kira gwani lokacin da yan majalisa suka fara cin hanci a wurin ministoci yan rufa'i ya fito ya wannan magana to idan mai farar hula zai yi wannan maganan ya za a yi kai kana soja kuma a cikin tarihin sojan nan ba sai na faɗi suna ba akwai shugaban sojan da aka tambaye shi kiri-kiri ya bada cin hanci yan majalisa ya ce ba zan bayar ba in kun ga dama ku je ku rike kuɗin ku rike kuɗin a bar ƙasan ta ci abin nan to in dukkan su za su yi me yasa za ka bada cin hanci kana soja kada ka bada cin hanci a bar ƙasan a cinye ta. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shiri da ɗan gari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radio niya FM binnan Kwanni da sashen Hausa na murya Amurka. Inda shirin ya yi tattaki a yau har garin Bazaga da ke kilomita takwas bisa kwalta ga hedikwatar da gundumar binnan Kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa. Musa Ibrahim. Muna iya musan ne. ainihin bazaga Aza bazaga muna tsammanin yanzu tun ba ta kai shekara 400 ba ko 500 a fara azata wani na farko girka wannan gari wanda ya kware girka wannan gari daga ruwahi aka ɗauko ɗakuna ana kawowa na nan dunguza aka ce shi duk dunguza to me yasa aka samu uh, garin suna bazaga eh sai an ka kashe yake an ka aza garin an ka ce mai sunan garin yace bazaga aka ce yace bazaga an ka aka ce mai shi dunguza eh to shi ɗaya taho ko tare da iyali ne zaka a'a ta da arin ya taho sai a ɗauko ɗaki da can a zaka nan an ka kashe kaya kasa a gina bango a auna sai a tsawa har mutane sun kai yawa. Me raba garin biyu? Yanzu gari ya rabu biyu wani na gaba su wani na yamma. Eh. Ruwa, ruwa sun ka ko mu sai gari ya zama kashi biyu. Kowane ya bihili hili inda suka so ya yi wannan wa'anni irin ruwa na sama ko ruwa na kasa na malali mhm. na kasa sun ka taho rajin ma'a mun ka fara watsa cewa ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe mutane sun ki wa sai ruwa sun ka ce ga mu nan sai mun ka watsa da kasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana ya beto ruwan wani na dwago abin ko mina na karo Allah kawo su da gabas sun ka hito mu kawai sai dai mun hangarin su to har yanzu ruwan na hitowa ta kasa ko sun bari A'a wata nawa ko shekara nan sun kai suna hitowa da kasa. A shekara guda sun kai suna tahowa sun ka tsaya sun ka cika dajin ga sannu sannu sannu sannu sannu dai ba mun zaka nan sannan Allah ɗauke mu da su sannan mun yi waɗanga kasusuwan ga daban-daban. Hakimi nawa aka yi tun daga wani lokaci zo yanzu. Hakimi wanda an ka yi na farko ko. ne. Gaba ɗaya hakimi nawa. Duk hakimai mm. to guru uku suke hakimai waɗanda an kai. Duk zana mana su. Basiru Dunguza hamza sannan sidi sannan bubakar sannan Danai. biyar kenan biyar kenan ko to can tudu alu tudu yakubu sannan tudu hassan hudu eh waɗanda na sani ga sadu biyar eh sun san biyar ko ga biyar can goma kenan goma kenan mm. to sannan wanga hauji na su da dan sarki oba ne hodama ya ina tudu alu sha uku uban sahabi bakin annasani sha uku. Eh, wa tudun yan garin ga to akwai guda na gidan sultan ko dan Musa suna ne bai shiga kaina ba. Sun sha hudu kenan. Insha Allah. Kuma shi na shi riko na. Garin na ba zaga shi na da wata martaba wadda za a ci ga wata martaba gare shi. Akwai. Mi ab martaba gare. Abin da an martaba ta yi. Ka san yaki da an kai ko ko dai kana da baka sani. Shi na ya kama ya dan mu To in an ka ta koma garin ga gari. ko sarkin yaƙi na gwadabawa ko nan na yamma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodaman gargajiya sai shi kutarnin ne na magani shi ko kan wuri ne shi jira shi kire dan ba shi sa ai shela ya ce duk da an garin ga shi koma kohar birni ta kawara da kwari ne da shiri ne wanda duk an ka halbe biya ta kamar alhaki ya kai ne amma ba a barin iya ka kai matarka da ɗiyanka dutse don in ka ji wuya gudu haka kun nan cikin gari kowa shi tsaye to yan an ka taso magarin sai garin shi barkaci su rasa inda suka yi duk sai su kewaya na rabin garin ga gari shi bace ba a gari har eh, su raba sai su zo can gaba su aje sai ya ce ashe yanzu ina rabuwa gari in ce gari zuwa can gari yanzu a ce ina jin abu kamar kiɗi shi ko da na aika mai man zuwa ce in wani abu haka so ka zo ya ce maka ku tashi kusa kiɗi shi sa akwai maza cikin garin ha za shi shi jiya an yan yaren masu cintan magarya sun ka tai can daji sai an kai daidai su yarinya shidda an ka tare an ka tai da su ya ji labari an ka ce latifa to kowa shi bincike da ne sai an ka yan wani ɗaya ba gani da dan wanke da dan wanke da dan wanke ba gani ba sai aka ce suna can kan yi aika sannan babban baɗi ba a mai komi shi ko ga yaƙi sannan sai ya aika ya ta ka ce mai yaran nan shi ba kashe su in ba su an gama da shi yan ka zo an ka tambaya sai an ka ce ga hussein da ban dungulo tara kai mai abini shi ke nan da an kama ya kashe su gida shi ko cire ya gaba ban ban san inda ya bada can. to muna musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda a garin ga wanda yalla kuka sun gwamnati ko hukuma ta muku maganin shi da gauga akwai mu abin da an matsalar mu kaga da an kawo mu ne itacen ana son a samu na yakota na biyu matsalar mu guda an mun fara ɗiba abinci ka ina daji ka kwan daji kuma bai raba mu da hitina ba to son muka tsakanin mu da abokan zaman mu ai maganin wani abin mu huta ku da makiyaya eh. mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na ta liƙe kakan san ba ci riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji mu sakan mu sun muna mun za da ƙani to ka abin da ya ne. Dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin Basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin Basaka domin shin koyaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara Basaka waɗannan matsaloli. Ni ana ce mini Ibrahim magajin garin Basaka. To gashi yanzu haka mutane na garin Basaka sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu ga foto na ai an an aza an sa ya gwai komi yanzu rakonduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta iso ta saka wannan matsala an kari da ita mutanen sun dan koka game da matsaloli na makiyaya da suke fuskanta na a matsayin kunan magabata wani mataki da ka dauka don ganin cewa an haita daga cikin wannan bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abinda kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka waɗe ɗaya suke duk makiyayin da abba bazaga bai da dukiya wadda aka cewa ga tashi ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilisation ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin egypt ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisashe na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna ran nan farefe sarakuna da forces de force duka sun zo sun taru sun ka zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na bisa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau mataki da abincin gada an ka samu bana ubangiji allah sun ɗau alkawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya suke hannun wani tsakaninsu da makiyaya. An yi rajajena yadda ya kamata. An zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin taranziman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun rike bisashe bakin gonaki na kiyo waɗanda aka yi samu su kenan babu wata banna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min banna ba an ce ana banna ko akwai wani tashi hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefe da sauran duka rodi an ka zamna an tsaida magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga su zahin zakuwa har lokaci ya kai wanda za su zakuwa an tana da musu ruwa an tanada musu wani kiyo nan saboda ana na ana ta aminajen yar dupaturai saboda yan sun taho da su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki. masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda ni asma musa zuka na gabatar daga nan gidan radio niya fm birnin kwanni a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.